يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 236 karatun da muke gabatarwa na littafin ulubul maram littafin ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kuma yau za mu karasa babi na farko babu shuruɗi wa ma nufi anhu wato a kitabul buyur daga hadisi na arba'in ibn hajar ya kawo hadisai da ƙarshen wannan babi gaba ɗaya hadisan suna magana ne akan baibul garar wato hukuncin cinikin kasada shi wannan babi na farko a ah, kitabun bayu da cinikayya yana magana ne akan wato haramtattun nau'ukan cinikayya a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nau'ukan cinikayya waɗanda an haramta su ya fara kawowa a kitabun biyu nau'ukan cinikayya waɗanda musulunci ya haramta su domin yi magana akan waɗannan nau'ukan cinikayya tun daga farkon babin har zuwa nan idan ka lura da hadisi na arba'in zuwa ƙarshe za ka ga waɗannan hadisan gaba ɗaya suna magana ne a kan baitul wato cinikin kasada ya ake nufi da cinikin kasada mun yi magana a kan wannan nau'in ciniki a baya duk da haka ibn hajar ya kawo hadisai a ƙarshe saboda ya tabbatar da cewa kusan dukkan nau'ukan cinkayyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sun kunshi cinikin kasada a baya mun gabatar da fassarar al'imam badruddin al'aini a littafin zundatul kari da juzi na goma sha daya shafi na 376 yace al-garab huwa fil asli al-khatab min garra yagirru bil kasr asali al asali ma'anarsa wato hadari al-khatab cinikin hadari ciniki ne wanda akwai kasada wato ana nufin ciniki ne wanda cikinsa akwai hadari yace al-garab ay al wa taraddud bayna ma yuwafiqu al-garab wa ma la yuwafiqu idan aka ce cinikin kasada wato ciniki ne da ke tsakanin abu biyu in ma ka dace da da manufarka kai sa'a in ma kai hasara shi sa aka kira shi cinikin kasada ba ka da tabbas amma ɗayan biyu ne ko dai ka yi sa'a ka yi riba a wannan cinikin ko kuma ka yi asara kun ga anan kenan idan aka ce cinikin sada ba cinikin yaudara ba cinikin yaudara wato ɗaya daga cikin masu cinikin ko dai mai sayarwa ko mai saya ya san gaskiyar al'amari sai ya ɓoye shi ne sai a ce wannan ciniki akwai yaudara ko dai mai sayarwa ya yaudari mai saya ko mai saya ya yaudari mai sayar wannan ba shi ne gara ba bai ulgarar shi ne cinikin kasada idan aka ce kasada mai sayarwan yana cikin kasada mai sayan yana cikin kasada shi ne ake nufi da algar amma idan kasada ta zama tana gefe ɗaya ko dai gefen mai saya ko gefen mai sayarwa ko ba cinikin kasada ba wannan ana kiransa cinikin yaudara wanda haramun ne ittifaq a littafin faidul kadir muhammad abdurra'uf al-manawi rahimahullah yake huwa ma khafiya alayka amru min al-ghurur cinikin da ake kira cinikin kasada shine wanda al'amarin ka ya buya gare ka wato karshen al'amarin ya buya gare ka baka iya sanin hakikanin yadda karshen al'amari zai kasance ba saboda haka sai ya ce wa bai'ul garari kullu bai'in kana ma'qudu alayhi fihi majhula duk wani cikin da aka kulla cikin sa akwai abin da aka jahilta da wannan cinikin shi ake nufi da cinikin kasada wato an jahilci hakikanin al'amari domin ka'idar ciniki ne ka san abin da za ka saya a san abin da za a sayan maka amma idan aka jahilta to kasada ka shigo shi sa cinikin kasada ba ta rabuwa wato da jahintan karshen al'amari ibn taymiya a cikin alfata wa kubra a jirgin na hudu shafi na goma sha shida ya tabbatar da wannan yake algarar kuwan majibudul al-majhulul aqiba cinikin kasada shi ne wanda ƙarshen sa an jahilta an jahilci yadda karshen zai kasance saboda haka in ka lura cinikin ka sada ya kunshi caca saboda shi dan caca aka sada ya ko dai ya ci riba ko ya faɗi don haka yasa ibn tiliya ya ce fa inna aku min al-maisir alladhi huwa al-qimar wannan ciniki caca ne domin ka yi cinikin abin da baka da ta hakiki baka da tabbacin karshen abin zai zama zaka samu riba ko zaka faɗi wa dalika anna al-abda sai ya bada misali kamar kai ne kana da bawa sai bawa ya gudu idan baka abu farasa ko ya zama kana da doki dokin nan sai ya gudu awul ba'ira idan sharada ko kana da rakumi rakumin nan sai ya gudu lokacin da rakumin ya gudu ko dokin ko bawa sai wato kama ke wani abu wannan abin ya gudu to amma duk da haka fa inna sahibahu idza ba'ahu fa inna ma yabi'uhu mukhatara da kaga cewa dokin ka ya gudu kuma mutane sun san wannan dokin doki ne wanda ke da daraja sau ka sai kace kana cinikin wannan doki dokin ya riga ya gudu kuma jama'a sun san ya gudu amma sai kace wa zai sai wannan doki fa inna ma yabi'uhu mukhatara wannan ciniki da zai yi ciniki ne na haɗari fayashtari lil mushtari sama samani bi kasir wanda ya san dokin ka tunda ya san dokin mai kyau ne da ya ji cewa za ka sai da wannan doki kuma dokin ya gudu idan da dokin zai kai eh, a ce kudinsa zai kai 500 misali a ce zai kai dubu ɗari biyar wannan dokin tun da wanda zai saya ya san babu shi ya bata kaga zai saye shi ne a farashi kaɗan sai ka sayar min da dokin eh, dubu hamsin ko dubu goma ko dubu biyar tun da dai dokin an riga an san ya bata amma kai saboda wannan dokin ya riga ya bata za ka ce eh, ba laifi na sayar ba ni kuɗin saboda haka nan wanda ya sayi dokin ya saye shi ne biduni yi bi tsere an karya farashin doki sosai kafin nan ya tsaya fa in hafala lahu sai ya tafi neman doki saboda haka sai ku Allah ya bashi sa'a ya kamo doki to shi wannan eh, ne dokin kalan ba'i kamar kalewa a kan samari da samanin kale zai rika cewa ai wani ta ta yi da ni ya kwace min dukiya ya bani dan kuɗi kaɗan dubu biyar kawai ya ni kuma dokin dubu ɗari biyar kaga shi dama ya sayar maka bai so ka samu wa in lam yahsu idan ku wanda ya sai dokin yayi ta nema bai samu ba waye asara shi wanda ya ne wanda ya tsaya saboda haka shi ne kuma zai rika kushe ma wanda ya sayar ma wanda ya sayar masa da dokin kamar ta ne wa akasta sama na minni bi iwa kawai ka san doki ba za a same shi ba ka sayar min shi ka cuce ni don haka caca karshen al'amarin ta kenan kamar yadda ibn taymiya ya faɗa ya ce fa yuzi ila mafsadatin maisa barnar da caca take haifarwa irin wannan ciniki na kasada yana haifar da shi allati hiya iqa'ul adawati wal baghdha wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani caca tana haifar da gaba da kiyayya za ta haifar da gaba da kiyayya har abada saboda shi mai wannan dokin duk sa'ilin da ya ganta sai ransa ya baci karshe gaba ta shiga tsakanin yana ganin ce shi ma'ama fihi min aklil mali bil batili alladhi huwa naw'un min adh-dhulm baya ga cewar an ci dukiya akan zalunci wato abin nan ƙarya hanya ta yaudara wanda kuma zalunci saboda ka sai abu ka sayar da abin da kai ka sani ba za a sami shi ba ka mallake shi kaga zalunci fa fi bai'il garari zulmun wa adawatun wa baghdawun saboda haka cinikin kasada ya kunshi zalunci ya kunshi adawa da kiyayya duk yana haifar da su cinikin kasada wanda ya faɗi haka majmu'u fatawa kuma yana mujallar na 29 shafi na da haka nan sun tafi eh, fikku sunna sayyid sadiq a jirgin na shafin 140 shi ma ya fassara cinikin kasada ya ce huwa kullu bayyin ihtawa jahalatan aw tadammana mukhafaratan aw kimara kowane ciniki wanda ya kunshi jahilci akwai abin da aka jahilta an kulla ciniki amma an jahilci wani abu a cikin cinikin ko ya kunshi haɗari. ko ko ya kunshi caca da wannan cinikin ana karanta bai gulgar wato cinikin kasada saboda haka daga nan har zuwa karshen baje. hadisan da zai karanta mana hadisai ne suke magana akan cinikin kasada hadisi na arba'in wa an abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu sa'id bin al-khudri Allah ya kare yadda gare shi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء ماد في بطون الأنعام أبو سعيد الخدري يتي النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أتهي abin ke cikin wato cikin dabbobi hatta mutum yana da saniya tana da ciki duka ce na sayi dan ciki ba saniyar ba na yi dan cikin nan da ke da ita saniyar ta dauka manzon Allah ya hana kaga cinikin ka sadaka cinikin ka sadaka ne domin ba lalle bane ta haifi yaro in ta yi bari ba wa an bai ima fi ha? kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin nono da ke cikin maman dabba ba a riga an tafe shi ba shi ne mama ba a riga an tafi nonon ba mutum sai ya cinikin nonon ka ce na sai nonon da ke maman wannan saniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an shira'i al-abdi wa huwa azikun haka nan game da sayan bawa wa huwa azikun wa huwa haribun alhali ya gudu bawa ya riga ya gudu sai a yi cinikinsa النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وعن شراء المغانم هكذا سيان دوكيار غنيمة أنجم يأتي saboda haka sai aka aka sai da aka samu dukiya a wannan yakin an samu ganima ba a riga an raba ba sai kawai kai cinikin wani abu ka ce kaso da zan samu na sayar maka ai baka san kaso da za ka samu shi sa manzo Allah yake hatta tuksama har sai an yi rabon ganima abinda ka samu ya shigo hannunka sannan za ka yi bayar shi wa an shira'i sadaqat haka nan sayan zakka dukiyar zakka domin zakka ana kiranta a sadaqa mun yi magana a kan haka baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a sayi dukiyar zakka hatta tuku baba har sai an karba ana da zakka ka tabbata za ka samu amma sai kai ka sayar da abin da baka ma riga ka san nawa za ka samu ba me za a baka idan ana rabon ka kamar na dabbobi ko na amfanin gona ba ka san me za ka samu ba amma har ka yi cinikin sa ga cinikin majahuli ke wanda ka sadaki wa an barbatil ga haka nan wato abinda mai ninkaya zai samu shine barbatul ga'id ah, littafin al wa nabair a na uku shafin a biyu da ishirin da takwas ibn najmi ya ce abinda ake nufi da barbatul ga'id gaufatul ga'id gaufatul ga'id shine nutso nutso na mai ninkaya a littafin haya fi gari da hadith wal asar jubi na shafi na 80 ibn al-asir ce huwa an yaqula qa'idu fil bahr wato mutumin da ke nutso a cikin teku littajiri sai ya gaya ma attajiri akwai mutanen da suke nutso suna shiga karkashin teku suna ɗebo dukiya sai ya ce maka kai da kake bukatar wani abin da ake fitarwa daga tekun kamar misali lu'ulu'u ana samun shi ne daga cikin teku to sai ya ce ma eh, a gurusu gausatan zan yi nuso a yanzu zan shiga karkashin tekun nan saboda suna da kayan da suke nuso da shi wanda akwai eh, abin da ke ba su numfashi iska suke sheka saboda haka za su iya dadewa a karkashin ruwa mutum yana iya minti 20 talatin yana neman dukiya da ke karkashin ruwa teku ya tara ya ɗebo ya fito sai ya sayar saboda haka sai ya ce maka zan yi nutso na yanzu wannan nutson da zan yi fa ma a karatu duk abin da na fito da shi fa huwa laka bi kaza ka yarda za ka bani a kan kaza ga ka da shi saboda haka sai kace na yadda wannan nutson da za ka yi duk abin da ka fito da shi na tsaya naha anhu ibnu ma'asir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana li'annahu gararun saboda kasada ce ciniki ne na kasada ba mamaki ya fito da abin da zai baka bai kai kudin da kai ka bayar ba kaga nan kuma husuma sai ta kauri haka nan al-imam al-asari ya faɗa cikin tahzibul lugha yace fa ma ukhrijuhu min al-la'ali fa huwa laka bi kaza zan yi nutsu idan na samu lu'ulu na fito da shi to na ka ne amma za ka banka za ka bin min koyi fa huwa bai'un batilun ciniki ne wanda ke batacce li adami milki al-ba'i al-mabi'a qabla al-aqd mun riga mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka sayar da abin baka mallake shi ba saboda ka kaga yayi cinikin abin bai riga ya mallaka ba fa kana gararan saboda haka ya zama kasada wal jahalati ma yakhruju saboda shi kansa bai san me zai fitar daga tekun ba tana yi wa ma ba zai fito da rai ba al-imam shaukani a littafin nailul awba a dubi na biyar shafi na dari da saba'in da takwas ta ce al-muradu bi zalika wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce yake nufi da barbatul ga'ibi barbatu kalma ce ta kamar duka na mai ninkaya amma ba haka ne ma'anarsa a larabci suna kiran shi barbatul ma'anar ma'anarsa gausatul ga'ifi nutso na mai ninkaya shi ake nufi da abbarba a nan al-imam shaukani yace abinda ake nufi da wannan kalmar annahu kudu man ya'tadu al-kawsa fil bahri li ghayrihi mutum ne wanda ya saba yin ninkaya ya saba yin nutso a cikin teku yana nutso ya shiga karkashin teku ya samo dukiya mai yawa yana daga cikin sana'a wanda suke samar da dukiya mai yawan gaske saboda tsawon lokaci jirage sun yi taɓacewa a tsawon tarihi za ka samu wani jirgin ruwa ya ɗauko dukiya ce daga wata ƙasa amma da aka samu guguwar teku ya kifar da wannan jirgin saboda dukiyar gaba ɗaya tana karkashin ƙasa tana karkashin teku idan mutum yana iya iya wannan nutsu zai samu dukiyar da eh, wata take cikin wannan teku na shekaru masu yawan sai ya ce to ma a karastu haɗu hadin algausa fa huwa laka duk abin da na fitar da shi a wannan ninkaya da zan yi zan ba ta wanda turawa suna yi har yanzu suna yi zan baka bi kaza min saman amma ka bani kaza in nayi ne kayar duk abin da na fito da shi na kai al-imam shukani ce fa ina hadha la yastahu wannan baya inganta lima fihi min al saboda akwai kasada kuma akwai rashin sanin yadda al'amari zai kasance to wannan hadisin duk hajar ya ce rawahu ibnu majah Ibnu majah ya rawaito shi yana kitabu tijarat babu nahi an shara'i ma fi butunil an'am a riwaya ta al-imam ibn majah abu sa'id al-khudri yace wa amma fi duru'iha illa bi kaylin manzon Allah ya hana a yi cinikin nono da ke wato cikin maman dabba sai dai fa idan za a yi cinikin nan a matsayin awu idan ka tafi nono au kaza zan ba da kaza amma ka ce abin da ke jikin nonon dabban nan na saya wannan ce cinikin ka sada ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yace wal bazzar haka nan al-imam al ya rawaito hadisi shine al-imam ahmad bin amr ana kiransa al-imam al yana da littafi al-musnad al-kabir ya ce wa dara kutuni haka nan al'imamu dara kutuni ya rawaito hadisin yana a sunan eh, dara kutuni kitabul buyu wa an shira'i barbatil ga'izi ibn hajar yace bi isnadin da'ifin amma isnadin hadisin nan yana da rauni wato hadisin isnadin sa yana da rauni al ahmad shi ma ya rawaito hadisin wanda yake ibn hajar bai kawo sunan shi ba ينا مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث ينا ضعيف سنن ابن ماجة حديث ينا قريب تدى الشرين دتاك فمريان دي فدا حديث النبي إنجان حديث ينا السنن الكبرى لسابع الإمام البيهجي ينا باب المبيه يطلب في يد الباعي الإمام الإمام البيهجي وهذه المناهي وذا نغفوها لأن النبي حنا waɗannan abubuwa da aka hana cikin hadisin da muka karanta din nan shi cinikin wato da yake cikin dabba kafin ta haifa da kuma cinikin nono da ke ainihin cikin maman dabba kafin a tasa da cinikin bawa alhali ya riga ya gudu da cinikin ganima tun kafin a raba da cinikin zakka kafin ka karba da kuma wato cinikin mai nutsu. kafin ya fitar da abin da ya samu a karkashin teku al-imamu dara kudu eh, al-imamu bai ya ce waɗannan abubuwa da aka hana wa in kana fi hadha al bi isnadin ko da shike hadisin nan isnadin sa shi da karfi kamar yadda ibn hajar ya faɗa hadisin isnadin sa yana da rauni amma waɗannan abubuwan gaba ɗayan su fa hiya dafilatun fi bai'il garar sun shiga karkashin cinikin kasada allazi nufi an kufi hadisi sabit an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda an samu hadisai da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya hana cinikin kasada to tunda annabi ya hana cinikin kasada waɗannan abubuwa sun shiga ciki ko da yake hadisin da ya kirga su din nan shi hadisin isnadin sa yana da rauni amma dukkan su cinikin kasada shi fa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana cinikin kasada to kaga wannan shine ita ce hikimar da ta sa duk hajar ya kawo hadisin ko da cewa hadisin bai inganta ba haka ma ibn qayyim tubdiya a littafin zasul ma'ad yana juz'i ina biyar shafin ɗari bakwai da talatin da shida ibn qayyim jawziya ya ce hadar isnad isnadin wannan hadisin na usa ibn khudri la taqumu bihi hujja ba a kafa hujja da wannan hadisi isnadin hadisin bai inganta ba sai ya ce wannan hayu an shira imati butulil an'am amma in ka dubi abubuwan da suka zo cikin hadisi ɗaya bayan ɗaya ya ce misali na farko cinikin wato yaro da ke cikin dabba kafin a haifi wannan yaron sabitu min nahi wannan ya tabbata cewa annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wannan hayu an shira al-abd abik an hana a yi cinikin bawa da ya riga ya gudu kana da bawa ya gudu sai a yi cinikinsa wannan ya tabbata cikin hadisi ingantacce yake wa huwa ma'lum wa huwa abikun ma'lumun bin nahyi an bai gar wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kasada kuma cinikin kasada ta kushi wannan wa nahyu an shira'il maganim da aka ce an hana cinikin ganima hatta tuqsama har sai an yi rabon ganima din dafilu kin nahi an ki ma laisa inda mun karanta a baya annabi ya hana kai cinikin abin da baya tare da kai abin da baka mallaka ba kaga ya shiga karkashin wannan saboda in aka ce an gama yaki an tare ganima ba a raba ba an san za ka samu tunda kana cikin mayaka za a baka kai ma amma ba ka da tabbacin me za ka samu ko da kana tabbaci bai riga ya zama mallakan ka ba tun da bai zama mallakan ka ba baka da ikon sai da shi mun karanta hadisi wanda manzon Allah ya hana hadisi da ya inganta ba wannan isnadin ba fa huwa bai'u qararin wa nuqata wa kadhalika sadaqatu qabla qabdiha hakanan an yi ana rabon zakka aka ce za a baka amma baka riga ka karba ba sai ka tsayar wani zai baka zakkar saniya ya gaya maka zan ba ka saniya sai da riga ya ba ka ba saboda ka sai ka samu mahauci kuka yi cinikin wannan saniya wannan cinikin ka sadaka haram ne wa in kana nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i ta'ami qabla qabdihi ma'a intiqalihi ila al-mushtari wa thubut milkihi alayhi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka duba a bayan yi magana akan cinikin abinci kafin ka karba kafin ya shigo hannunka ka sai da shi duk da cewa an yadda za ka iya cinikin amma ba ka da ikon saidawa sai ya shigo hannunka to bare kuma abinda bai riga ya tabbata a mulkin ka ba bai riga ya tabbata a mulkin ka ba ka da ikon sai da shi wanke fa'u ka allu bi gairi bibi wato sai ya tabbata ya zo hannunka ya bar hannun wancan kafin nan kake da damar sayarwa kamar misali mutum ya ce zai baka zakka ya riga ya shigo hannunka ba zai zama naka ba fal maganim wa sadaqatu qabla qabdiha aw la wa amma darbatul ga'id nutso na menin kaya a teku fa garabun zahiru ibnu qayyim jawziya yace wannan wato kasada ce bayyananniya la khafa bihi babu abin da ya buya game da ita mutum yana da kaya yana zuwa cikin teku ya fitar da arziki bai riga ya fitar da shi ba kai ciniki babu shakka wannan kasar da ce a bayyane to kaga al-imamu baihaqi a littafin asulul kubra masanin hadisi ya ce hadisin bai inganta ba amma duk abin da hadisin ya kunsa akwai wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda sun yi tsawatarwa a kai saboda ka sa, ko da isnadin hadisin nan bai inganta ba abin da hadisin ya kunsa haka din wato mu gane akan samu hadisi mai inganta ba amma ma'anar hadisin ta dace da wasu hadisai ingantattu shi ne abin da malamin yake magana a kai wanda yana cikin nail ba'ubar shi ma alimamu shaukani ya faɗi haka juzi na biyar shafin 245 يشهد لأكثر الأطراف التي اشتمل a أحاديث أخرى akasarin abin da suka zo cikin hadisin nan za ka samu wasu hadisai ingantattu waɗanda sun yi magana a kansu min ha a hadisin nahi an bai ilgarar wanda jumla manzon Allah ya hana cinikin kasada wannan kadai ya ya hana waɗannan duka nau'ukan ciniki da aka yi magana a kai sai hadisi na gaba wa an abdullahi bin mas'ud wa an abdullahi bin mas'ud yace wa an ibni mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisin an karbo daga abdullah bin mas'ud Allah ya kare yadda gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam عبد bin بن مسعود يأتي من ظهر الله يأتي لا تشتروا السمك في kada ku sayi kifi alhali yana cikin ruwa fa inna ku gararu saboda kasada ku fi kira ka ku jera shi yace kaga wannan ce kifa yanzu nawa ne nawa ka tsaya. ai ba karamar ka sadaka ce ya za a yi ta kama rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin yana al-musnad shine hadisi na 3667 ibn hajar ya ce al-imam ahmad ya rawaito hadisin wa ashara ila anna al-imam ahmad ya yi ishara da cewa mafi dacewa game da isnadin hadisin nan shine ya takaita gashi shi abdullahi bin mas'ud wato maganar abdullahi bin mas'ud ce ba wai maganar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zo cikin bayanin al-imam al-tabarani al-imam al-tabarani a littafin al-mu'jam al-kabir al-imam al-tabarani yace qala abdullah qala ali wa haddathana haddathanahu shaym ibn bashir bin abi hazim falam yarfa'uhu al-imam al-tabarani Ya ce ba a jingina hadisin nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wato babu isnadin hadisin da ya inganta cewa manzon Allah shi ya faɗi haka haka dan al-Imam Bayhaqi ya faɗa shi ma a littafin Sunan Kubra babu ma ja'a fil nahyi an bai'i samaki fil ma al-Imam Bayhaqi yace wa fahihu ma rawahu Hushaym an yazid mawqufan ala Abdullah bin Mas'ud al-Imam Bayhaqi ce abin da ya inganta ta tashin cinikin kifi ba a samu maganar manzon Allah kai tsaye ba babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye akan cewa annabi ya hana a cinikin kifi alhalin kifi yana cikin ruwa amma abdullahi bin masud ya faɗa tabbas abdullahi bin masud ko sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am ko da babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abdullahi bin masud ya ce kada ku yi cinikin kifi alhali yana cikin ruwa kaga mun samu hujja saboda maganar sahabi tana tabbata hujja idan ba a samu wata magana ta wani sahabi da ya yi zama akasin wannan din ba haka na alimamu dara kutuni a littafin al'ilal warida fil ahadisin nabawiyya ya ce wal marfuku a fahu abinda ya fi inganta shi ne wannan tsawatarwan abdullahi bin masudin haka nan ibn hajar ya faɗa a littafin al-tafsir habir yana jufi na uku shafin ɗari tara da hamsin walmaukufu afafu. wanda malaman hadisi da yawa sun tabbatar da haka kamar al-khatib al-baghdadi kamar al-imam ibn al-jawzi duk sun tabbatar da hadisin ah, mawqufun ala abdullah bin mas'ud bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma al-imam an-nawawi a littafin sa kitabul majmu' yana mujallar kar shafin 283 haka nan ibn mulaqin a littafin albadurul munir a mujallar shirin shida shafin 463 da imamu shaukani a littafin naizu afar mujallar na biyar shafi na 243 wato kusan duk malaman hadisi duk masana hadisi duk masu shari sun tabbatar ba a samu kalma daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya hana a yi cinikin kifi yana ruwa ba babu wannan amma abdullahi bin masudi ya hana ta yi hujja ce in ka lura cinikin kifi yana ruwa aikin kin ka ne shi ma bai ulgarar shi yasa karshe ce fa inna ulgararu illa dai malamai suna cewa cinikin kifi a ruwa yana iya daukan kasada mai yawa yana iya daukan kasada karama don akwai kasada mai yawa akwai karamar kasada wadanda za mu yi magana a kai gaba insha Allah idan aka samu ruwan da aka yi cinikin kifin kaɗan ne sau da kana ba iya ganin kifayen ruwan yana da tsafta kuma in ka sa hannu za ka iya kama kifin insha Allah saboda an riga an tare wannan ruwa kaga ka sadar kaɗanci ce sau da ka za a yi cinikin amma cinikin kifi yana kogi wanda kana yi wa ba za ka iya kama kifin ba har abada saboda idan aka ce kogi ba tsare shi aka yi ko ko a ce yana babban dam mai fadin gaske wanda samunsa ba karamin aiki ba ne shi ma kasada ne mai yawa saboda haka akwai bambanci tsakanin kasada mai yawa da karamar kasada wanda gaba za mu kawo gare shi insha Allah hadisi na gaba وعن ابن عباس رضي الله عنهما وما أنكر حديث النبي عبد الله بن عباس Allah ya kare yadda gare shi da mahaifinsa qala abdullahi bin mas'ud yace naha rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana an tuba a tuba'a samaratun hatta A yi ciniki shi ne tuba'a ya hana a yi cinikin ɗan ici har sai an fara cinsa kaga yana nuna cewa har da ya nuna ke kana da dan ici mangoro ko gwanda ko wani abu haka akwai inda yake kaiwa ya nuna za a iya tsinka a ci akwai farkon wato ainihin bayyanar 'ya'yan ita don da bai kai ga a ce za a iya cin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aiki cikin dan ici har sai ya kai ga za a iya ci shine hatta tut'ama har sai za a iya ci sannan za a yi cinikinsa domin komi na iya faruwa ka sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawar mana dukkan wani abin da zai zamanto zai cutar da mu wala yubaqu sufun ala bahrin kuma kada a yi cinikin gashi akan doron dabba kamar misali akwai tumakai a wasu kasashe na duniya waɗanda gashin da ke fita jikinsu ake cirewa da shi ake satan tufafi sai ya zama so mutum ya yi cinikin wannan gashin tun ba a riga an cire daga jikin tunkiyar shi ne alabaharin gashi yana kan bayan tunkiya gashi yana jikin dabba a yi cinikinsa tun ba a riga an halke ta ba wala yi ba ala kada a yi cinikin gashi akan wato doron ainihin dabba tun ba aske ba shi ma dai ka lura bai uzgarar cinikin ka sada wala labanun fi bar'in kada ai cinikin nono alhali yana cikin mama wannan hadisin abdullahi bin abbas kenan amma bai jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa dai ya ce annabi ya hana kaga bai bayyana lafazin manzon Allah ba عند شين رواه الطبراني في الأوسط الإمام الطبراني يروي حديثنا كتاب المؤجم الأوسط ثم هنا المؤجم الكبير والدار قطني أكن الإمام دار قطني شما يروي حديث عبد الله بن عباس هنا كتاب البيوع حديثنا دبوبي لذلك قطني عن إكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله أن تباع ثمر حتى يطعمه hatta yut'ama limakon tut'ama aw sufun ala bahrin aw labanun fi bar'in aw kamnun fi labanin wanda a hadisin al-imam Darqutni an samu kada a yi cinikin man shanu da ke jikin madara kafin a fitar da shi wato dole sai an cire kafin a yi cinikinsa Sake na yi cinikin man shanu da za a samu a wannan madarar da aka tatsa la ماذا الله يتحرم كما حديث هنا النقمة إسماعيل أحمد شيني حديث دبوبي دا دبوبي دا أربعين دفوز آه، ابن حجر يقول وأخرجه أبو داود الإمام أبو داود يا تسد وأن حديث الإمام أبو داود شيني سليمان بن الأشعب ملكة سنن سنن أبي داود هنا لكتاب إذا كتير كتاب المراسيل كتاب المراسيل يا شيني صبو دا بيان hadisai da aka kawo su mursal mursal hadisin da aka tsallake wani aka jinjina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yana magana yadda a ainihin marasilu li ikrima ikrima almajirin abdullahi bin abbas ikrima ba sahabi ba ne amma ya lissinci abdullahi bin abbas Allah ya kare yadda gare shi ya lissince shi sai ya zama ikrima yakan jingina hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya kira sunan malami shi ba wanda shi ake kira mursal shi ake kira mursal to al-imam abu dawud ya kawo shi ne ba ainihin cikin hadisan abdullahi bin abbas ba sai dai hadisin almajirin abdullahi bin abbas wanda shi ne ikrima wa huwa rajih shine ibnu hajar yace kuma wannan shine mafi rinjaye wato asali ma wannan maganar ba ta abdullahi bin abbas ba ce magana ce ta ikrima almajirin abdullahi bin abbas wa akhrajahu aidan kuma har yanzu ya kawo ya fitar da wani hadisin har yanzu mawqufan ala ibn abbas wanda shi kuma ya tsaye da shi ga abdullahi bin abbas bi isnadin qawi wanda shi ma ya zo da isnadi mai karfi wa rajjahahu al-baihaqi wanda al-imam al-baihaqi shi kuma ya rinjayar da riwaya ta abdullah bin abbas a maimakon riwaya ta ikrima almajirin abdullah bin abbas wato waɗannan mutane guda biyu wannan su an samu hadisin da shi ya faɗi magana an samu hadisin da abdullah bin abbas shi ya faɗi wannan magana an samu hadisin da almajirin abdullah bin abbas shi ya faɗi magana kuma wannan su kaga mursal ne tunda da ah, ba su jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana yace al-imam al-baihaqi ya kodin jayar da wannan na abdullahi bin abbas don haka yasa ibn hajar ya kawo a littafin bulugul maram ya kawo ainihin mursal na ikrima ba al-imam shaukani ya yi magana akan isnadin wannan hadisi a littafin lailul afar وقد رواه عن وكيع بن الجراح مرسلا يعني ابو داود في المراسيل هكذا الامام ابو داود اتكلم كتاب المراسيل ya kawo shi ta hadisin waki'u bin jarrah shi ma ne mursalan kamar yadda aka samu hadisin ta ta maganar ikrima shi ma mursalan haka nan ibnu abi shayba kitabul musannaf ya ce wa waqafuhu eh, wa waqafahu dairuhu ala ibnu abbas wa huwa al-mahfuz amma a wasu riwayoyin ana danganta maganar ga abdullahi bin abbas kawai kaga kenan akwai maganar ikrima akwai maganar waki'u bin jarra akwai maganar abdullah bin abbas da ikrima da waki'u bin jarra ba sahabbai bane amma abdullah bin abbas sahabi ne to tunda mursalin abdullah bin abbas ya taho bi isnadin qawi kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin bulugun mara, wannan ya sa ya jayar da shi ya sanya a littafinsa wanda bayanin ya zo cikin subulus salam da eh, juzu ina ku shafi na hamsin al-imam sana'ani ya ce wa huwa masirin mafi shi ne cewar abdullahi bin abbas shi ya faɗi wannan wato abdullahi bin abbas ya tabbata ya ce manzon Allah eh, ya ce eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin dan ice sai ya kai ga an fara cinsa wala yuba'u sufun ala bahari isnadin hadisin ya tabbata to amma akwai hadisin da la shakka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana din domin wannan hadisin inda ake tantama shi ne shin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya hana ko abdullahi bin abbas ne ya hana wanda shi ake nufi da eh, hadisi mawqufun hadisi mawqufun ala ibn abbas to tunda ya samu isnadi mai karfi an tirin jayar da cewa maganganun da suka zo cikin hadisin nan ba maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam bane maganganun abdullahi bin abbas duk da cewar akwai eh, maganganun Ikirima da na waki ibn jarra lakin hazafuwar raji to akwai hadisi da ya tabbata ya inganta hadisin jabir bin abdullah shi wannan hadisin yana sahihul bukhari yana kitabu shurbi babu rajul yakunu lahu eh, mamarrun aw shurbun fi ha'iqin jabir ya ce lahan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana an tuba samar samaratu hatta su shakkiha. kada a yi cinikin dan ici sai ce hatta su shakkiha. wannan kalmar sai aka mar tambaya wama su shakkihu a shuqha asali abinda ake nufi da ash-shuqha wato shine ta hamaru, wata faru. Wai yu'khadhu minha har sai wannan dan icen ya nuna amma sai ya amfani da kalmar shi shine almajiran suke tambaya shi jabir bin abdullah me ake nufi da ashubha sai yace sai dan kike ya zama ja ko ya zama yalo an fara ci kaga kenan idan dan kike yana kore kada a yi cinikin wannan wato alama ce da tarin jaya ga dukkan ciniki na yayin itatuwa ba a cinikin dan a alhali launinsa yana kore sai ya canza launi ko dai ya zama ja ko kuma ya zama yalo idan wannan dan haka yake asali to sai eh, jabir yake wa yi ukalu minha sai an fara cin wannan dan to sannan za a ce da shi don tana yiwa a samu wani dan itin asalin launinsa yalo ko asalin launinsa ja ne don haka ba lallai ba ne ya zama to launinsa kore sai ya nuna ne kafin yake canza hadisin yana sahihul bukhari yana kitabul buyu babu bai istimar qabla an yabdu eh, qabla an yabdu wa salatu salatuha eh, da kuma sahih muslim babu nahyi an haqala wanda mun yi magana a baya cikin wannan babu daga cikin nau'ukan ciniki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akwai bai'ul mukhabara bai'ul mukhabara abinda ake nufi da al-mukhabara mufa'ala ne min al-khudra wato cinikin dan ice yana launin kore shine al-mukhadara li'an al-bai'a waqa'a ala shay'in akhdar wa huwa as-simar wal hubub qabla ghudubi salahiha manzo Allah ya hana ai cinikin dan ice alhali yana launin kore wannan mun karanta hadisin sa a baya cikin wannan babi da ya zo cikin fassaran al-imam al a faidul qadir sharhu jami'i fagir jubi na shida shafin dari uku da tis'in da shida idan mutum ya yi cinikin amfanin gonarsa ya'yan itatuwa suna launin kore sai a ce ya yi cinikin da ake kira al-mukabara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin mutafakun alai hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari wanda ya zo da lafuzza daban-daban ibn hajar a fatul bayari yana cewa al-mukabaratu bai'u thimari qabla an tut'am abinda ake cewa al-mukhabara wato shine ayi cinikin dan ice kafin a fara cin sa wa bai'u zar'i qabla an yashtadda wa yufraka minhu cinikin wato shuka kafin ya nuna kuma kafin ma a girbe wannan yana daga cikin nau'ukan ciniki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ga wanda ya zo cikin umdatul qari mujallal 12 shafi na ishirin, ajma'u ala annahu la yajuzu bai'u zar'i akhdara duk malaman suna sun yi ittifaki haramun ne a yi cinikin shuka da dan ici alhali yana launin kore haramun ne sama in ka lura zaka ga kamar misali mangoro ko wani abu haka wanda ana iya zuwa a saye shi a kaɗe shi yana kore sai a je a yi rukunsa sannan a fito a saida wannan ne matsayin shi ne matsayin shi tunda mun ce ajma'u annahu la yajuzu bai'u zar'i akhdar tun tsawon musulunci babu malamin da yake halal haramun kuma wannan haramun din sai zama to yana haifar mana da illa abinda manzo Allah yake kokarin raba mu da shi muka kiyarda shine zamu cutu zamu cutu domin cinikin kasada wanda ya sai wannan mangwaron Allah kada ya sai abin da yake tara mar saboda ya nuna za a samu sinadari mai yawan gaske daban-daban wanda wani guba ne ga ainihin jikinka da shi za a haɗa ma abin sai ya nuna da ƙarfin siya sannan a shekara sai da mutane da ita sha abinda adam sallallahu alaihi wasallam yake hana mu kenan kuma gashi an aukan masa manzo Allah ya hana a yi cinikin ɗan ice yana kore shi ne al-mukhabara hadisin yana sahih bukari yana sahih muslim kuma duk malaman suna sun itifaki a kai wannan ya zo cikin fatkul bari eh, da kuma umdatul qari sharhin sahih bukari ga al-imam shafi'i yana cewa la yasihu bai'ul habbi fi sumbulihi hatta shuka idan yana jikin zangarniyarsa ba a cinikinsa wato sai an riga an girbe shi Haka nan kuma abin da ya zama so yana da a ciki kamar kamar kwara kamar gyada wanda yana kunshe baka san me ke cikinsa ba kai tsaye shi nan ma yana cikin karkashin bai uzgar da wanda zai tafiya sai doya ba a riga an tona ba kaga duk cinikin ka fada tana yiwa babu doyan ba mai gona ya karɓi sa ya tafi ka zo ka yi ta tonawa ba ka samu ko guda ɗaya ba ƙarshe sai a yi rigima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله hadisi na 43 wato a wannan babin wa'an abi hurairata radiyallahu anhu ba an karbo hadisin daga abu hurairata أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين يا هنا تشنكين يا رن من دبة wal malaqihi da kuma yaran macin dabba abu ubai kamar yadda zo cikin tajir abu na imamu zubaidi a juzi na kudu shafin ɗari sittin da biyu ya ce almabawamin ma fi afladil fuhur wannan yana cikin nau'ukan cinikayya na jahiliya shine mutum zai cinikin wato yaran da namijin dabba zai haifa kamar misali kana da kana da rakumi namiji wani zai ce to ya sayi duk yaran da wannan rakumi ya yi barbaransu duk yaran da aka samu ta dalilin barbaransu ya sayi kaga ba a riga an yi barbaran ba ba a san me tana yi wa ma rakumi ba zai haihu ba shi ake kira almabami inda ke tare da ainihin namijin dabba mutum ya ce ya yi cinikin yaran da zai haifa shi ne almabami wato abin da ya kunsa na halittarsa fi aslabiki wato yaran da Allah ya saka a cikin ainihin halittar wannan namijin dabba ka riga kasa. Almalatihu kuma fa ma fi ma fi butun wa hiya yaran da suke tare da macen dabba ka ce wannan taguwa mace rakumi sai ka ce duk yaran da za ta haifa na saya ko kuma abin da ke cikin mahaifanta na saya ka yi cinikin eh, abin da macen dabba za ta haifa tun kafin ma ta haifa wannan ya zo cikin kitabun majimo mujallar kar shafin dari uku da tisin da biyar al'imamu shafi shi ya fassara haka haka nan malamai da dama sun fassara kamar da muka ce abu ubaid ya fassara haka abu ubaidin yana cikin masana harshen larabci wanda malamai suke ishara da shi Eh, yana cikin malaman farko ya ce almabaminu ma fi aflabil buhuli wal malakihu ma fi butunil inal yara da namijin dabba zai haifa su ake kira almabamin da larabci yara wanda macen dabba za ta haifa nan gaba komi yawansu su ake kira almalakihu ma fi butunil inal amma a littafin annihayar cikin garibin hadis ibn al ya ce wannan yana jirgi na uku shafin ɗari da biyu fassarar da muka yi fassarar alimamu shafi'i ne shi kuma alimamu malik a littafin muwatsa fassarar da ya yi akasin wannan alimamu malik ya fassara almaqamin da almalakihu akasin fassarar da muka yi malik allah ya masa rahama ya ce almaqamin bai umma fi butuni inasil shi ne a yi cinikin yara da macen dabba za ta haifa almalaki hufa bai fi buhurin buhuri a yi cinikin yara waɗanda namijin dabba zai haifa sai zama su akasin fassarar al'imamu shafi wanda yana cikin kashe su imamu da sufi mujalla na uku shafi da hamsin da bakwai ala kulli halin cinikin yaran da ba a haifa ba shine almabaminu wal malaki a fasarar al'imamu shafi'i almadami yaran namijin dabba almalakihu yara na macen dabba amma al'imamu malik ba ya ce almadami yaran macen dabba amma almalakihu yaran namijin dabba duk dai su guda ne ba a riga an haifi yaro ba amma an yi cinikinsa kaga shi ma cinikinka kada bai uzgara ابن حجر رواه البزار الإمام البزار يروي حديث نن وفي إسناده ضعف إسناد الحديث شيما أفيروني شيما وانا حديث إسناد أفيروني فمرين دي فداء نن أكي فداء دي سافي التلخيص الكبير أجيب دي نوك شافي دي سارة دي حمسون دي فقر ينا سبد السلام أجيب آه، دي نوك شافي دي حمسون أكي شوى حديث ينا دروني أكا ابن الأسيم الأبي سافي شرف بلوك المرام juzu'i na uku shafin ɗari shida da shirin da uku ibn al-usaymin ya ce hadisin da'ifu sanadi lakin ma'anahu sahihu isnadin hadisin yana da rauni amma ma'anarsa ne ta inganta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kasada wannan kuwa cinikin kasada ne kamar yadda aka samu wannan hadisin daga Abu Huraira akwai ma hadisin Abdullah bin Abbas wanda yana mu'jamul كبيرنا الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيع وكأكوي رواية عبد الله بن عباس وكأكوي رواية عبد الله بن عباس إتما رواية سنة دروني رواه البزار في مسنده سنة أكوي حديث عمران بن حسين وند شما ياتاو النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا عيش نكين يا رندا نمكين دبا زي سامر da kuma yaran da macen dabba za ta haifa riwayar imran bin husayn نهى عن بيع ما في دروء الماشية قبل أن تغلب وعن الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاسيح هذا أنسى من حديث أبو هريرة شيخ أشكين قلوب المرام أقول حديث عبد الله بن عباس أقول حديث عمران بن حسين أما قبائل في إنجاز Daidai kamar yadda ibn al-usaymi eh, ya faɗa a littafin shafi bulugin mara hadisin hadisan ba su inganta ba amma ma'anar hadisan ta inganta saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana cinikin kasada wannan kuwa cinikin kasada don haka ko da isnadin wannan hadisin bai inganta ba karan kashi ba laifi bane dan yana daga cikin nau'in cinikin kasada wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana to nan ne hadisin wannan babin ya kare babi na farko nan ya kare za ka ce akwai hadisi dai da ya rage no wannan kuskuren ba su rubuta littafi. asali shi yin muhajjar da ya rubuta bulugun mara. iyakar inda hadisin ya kare a babin don in ka lura ya yi magana ne a kan bai ulgarari ya ringa koro hadisan wannan hadisi ɗaya da ya rage yana babi na gaba ne da za mu shiga amma masu rubuta littafi sai suka yi kuskure suka yi jamfin wannan hadisin suka rubuta a ƙasa amma la shakka abinda hadisin abu huraira na gaba yake magana ya shafi yana karkashin eh, babul khiyar baya karkashin babin cinikayya da aka hana ai muna magana ne akan cinikayyar da aka hana wanda in ka karanta hadisin nan zaka ga baya man aqala musliman bai'ahu aqala Allahu asrakahu baya cikin nau'in ciniki da annabi ya hana saboda ka baya wannan babi iyakar karshen babin na shine hadisin Abu Hurairah da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin kasada shine cinikin wato yaran da namijin dabba zai haifa da kuma cinikin yaran da macen dabba za ta haifa wanda shine al mabawmin wal malaqib akan sabanin fassara da aka samu imamu shafi'i yana fassara almabamin yaran da namijin dabba zai haifa almalaqihu yaran da macen dabba za ta haifa amma imamu malik fa yaran da macen dabba za ta haifa almalaqihu yaran da namijin dabba zai haifa duk ma'ana da yake yaran da ba a riga an haifa ba a yi cinikin wato mun karanta a baya wanda shine tunatarwa da mana tun da mun riga mun iso karshen babin nan mun karanta hadisai da suka hana cinikin kasada hadisan nan suna da yawa daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum bakwai na daya hadisin Abu Hurairah naha rasulullahi an bai'il hafati wa an bai'il garari manzon Allah ya hana a yi cinikin tsakuwa mun yi magana akan yadda ake cinikin tsakuwa manzon Allah ya hana a yi cinikin hasada shine bai'ul garar wannan yana sahih muslim yana babu butulani bai'il hafati wal bai'il ladhi fihi garar shine hadisi na 1513 kuma yana sahih sunanin nasa'i hadisi na 4530 hadisi na farko wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hana cinikin kasada shine hadisin Abu Hurairah kaga an samu sahabi na daya sahabi na biyu fa Abdullah bin Umar shi kuma hadisin sa yana a sunan al-kubra na al-Imam al ta riwayar Nafi'u anhu qala naha rasulullahi an bai'il garam manzo Allah ya hana cinikin kasada inji Abdullah bin Umar mutum na uku abdullahi bin abbas yana sunan ibn Maja babu nahi an bayyil afati wa an bayyil gara abdullahi bin abbas rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bayyil gara kaga an samu sahabbai mutum uku na hudu abu sa'idin al-khudri hadisin yana sunan ibn majah aiba wanda shi ma lafazin haka yazo na biyar hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kare yadda ta gare shi wanda al-imam abu dawud ya rawaito hadisin sayyidina ali shi ma mun karanta a baya sayyidina ali ya ce na النبي صلى sallallahu alaihi wasallam an بيع mudqarri Annabi ya hana cinikin wanda ya shiga mati wanda mun yi magana a kai mutum ne ya shiga mati ya rasa yanda zai ya samu abin da zai ciyar da iyali saboda haka sai ya dauko rigansa ya kawo zai ce wani ga riga na ka saya ban da ce nan da zan ciyar da gida saboda ka sai ka sayi wannan riga manzon Allah ya hana saboda ka riga ka san mutumin nan ya shiga mati ke kamata ka sai kayan shi ba me kamata ka ka taimake shi akalla shi ne ka bashi bashi kaga dukiyarsa tana nan gurinsa ka jinkirta maka zuwa lokacin da Allah zai hore masa ya biya ka sai na ali ce annabi ya hana cinikin kayan mutumin da ya shiga mati. ya shiga matsi na rayuwa ya ɗauko kayansa ya karya saboda ya samu yadda zai biya bukata shine bai'ul mustarri sayyidina ali ya ce wa bai'ul gar haka nan cinikin kasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an bai'i tamarati qabla an tudraka da cinikin dabino kafin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisin sayyidina ali bin abi talib yana sunan abi dawud duk cewa isnadin sa yana da rauni lakin duk ma'anar abin da ya zo cikin hadisin malamai sun tabbatar da shi mutum na shida shine abdullahi bin mas'ud hadisin sa yana al-musnad al-imam ahmad abdullahi bin mas'ud ya ce, kala rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda shine muka karanta cikin karatun mu na yau abdullahi bin mas'ud ya ce, la tashkaru samaka fil ma'i fa innahu garar ko da cewa hadisin mun ce mawqufun ala ibn mas'ud huwa al-aqrab cewa hadisin ya tsaya ga Abdullahi bin Mas'ud shi yafi inganta malamai ba su inganta cewa manzon Allah da kansa ya hana ba mutum na bakwai shine Imran bin Husayn hadisin sa yana kitabul buyu na Ibn Abi Awfin annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bayyana ma fi surudin mashiya qabla an tuqlaba manzon Allah ya hana ayi cinikin nono da ke ainihin maman dabba kafin a tafi shi wa an bai'il janin fi butunil an'am manzo Allah ya hana ayi cinikin dan tayi dake mahaifa tun ba a haife shi wa an bai'il samaki fil ma ya hana ayi cinikin kifi alhali yana cikin ruwa wa an bai'il mazamin wal malaqin haka cinikin wato yaran da namijin dabba zai haifa da kuma yaran da macen dabba za ta haifa ya ce wa an bai ilgarar haka nan ma cinikin kasada annabi ya hana kaga sahabbai mutum bakwai abu huraira abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu sa'id al-khudri sayyidina ali bin abi talib abdullahi bin mas'ud imran bin husayn Allah ya kare yadda ka gare su saboda haka yasa duk malaman sunna a tarihin musulunci sun yarda cinikin kasa da haram to amma kuma mun yi magana a baya cewa cinikin kasa da din nan kashi biyu ne cinikin kasa kasada kashi biyu ne sanin wannan yana da muhimmanci wato akwai kasada da take da tasiri akwai kasada mara tasiri wannan ma malaman suna sun yi ijma'i a kai kasada iri biyu ce akwai kasada babba akwai karamar kasada wanda magana ta zo cikin bidayatul mujtahid da kitabul majmu eh, da littafin fiqh da dama sun yi magana a kai kasada iri biyu ce in ka dubi hadisai da muka karanta gaba daya a wannan babin za ka ga dukkan sadar da annabi ke hanawa ka sadar babbaci duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai yana cikin bayanin da al-imamu qarazi ya faɗa a littafansa guda biyu da anwarul buru yana cikin na shafin 265 da kuma wato littafinsa az-zakira a waɗannan littafai guda biyu ya yi magana a kai al-imamu qarazi babban malami ne a tarihin masabar malikiya al-imam yana cikin malaman usul yana cikin masana fikihu waɗanda sun gane yadda ake ciro hukunci daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin eh, anwarul buru juzu ila shafin 265 yace ittiba'ul garad wal jahala asali in aka ce kasada kasadan nan ka samu akwai jahilci a kai. don haka yasa duk wanda ke magana akan cinikin kasada wato me yasa aka kira wannan ciniki kasada saboda akwai abin da ka jahilta a ciki akwai abin da ka jahilta sai ya ce to inda za ka dubi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam min zalika jami'ul buyu'i allati nuhiya anha duk cinikin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to za ka samu kasada ne kasada na cikin wannan ciniki kuma kasadar tana da yawa ba karama ba ce ne mazan Allah ya hana sai ya ba da misali na ɗaya ya ce akwai kasada ta samun abu kasada ta samun abu sai ya ba da misali da kal'abiki qablal eh, kal'abdil abiki kamar bawa da ya riga ya gudu idan bawa ya gudu kaga kasada tana ga ainihin samun shi kasada tana da yawa saboda bawa mutum ne dan adam ne kaman ka ba mamaki ma ya fi ka dabara ya riga ya gudu samun shi sai dai Allah zai yi wuya a same shi kasar da tana da yawa ya fi ma a ce dabba kake da ita ta gudu domin dabba ba ta da hankali irin na dan adam ana iya gano ta amma dan adam ya gudu yana bauta gare ka samun shi yana da wahala sai ce na biyu wata kasadar ta ana tana kasancewa ne fil husuli iya kamawa an san za a samu amma iya kamawa abu ne mai wuya sai ba da misali da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi cinikin tsuntsu yana sama in ka daga idon ka zaka ga tsuntsun ga gashi saboda haka ba a cewa ya bace amma ta samun tsuntsun nan ne kasa da take saboda tsuntsu a sama kamar kai ne a ƙasa yanda kana da iko a ƙasa haka nan tsuntsu yana da iko a sama samun shi wato sai dai ikon Allah na uku kasa da tana zama ta jinsi ta sil'atin lam yusammiha kamar misali zaka ce wani ga kuɗi ka min mota baka ce ga mota da za a siyo ba kaga nan ka sanar saboda yana iya siyo maka akwala yana iya siyo maka sabuwa yana iya siyo maka kirar da ba ita kake so ba don haka ayyana nau'in abin da kake so dole ne an yadda za ka iya ba da sautu misali na ka ce ga kuɗi sayo min mota ka kuma biya kuɗin ma babu da shi amma dole sai ka faɗi wani irin mota me ya siffanta duk sai ka bayyana to ne ka kubuta daga ainihin haɗarin cinikin kasada amma idan ka ba da kuɗi kawai da Allah sai ka kwato yin mota ko tsogo wace mota baka faɗa ba ƙira wace ƙira baka faɗa ba ta ce kawai ga kuɗi a sayo mota kaga nan ka sada ce karshen ta sai an gama da rigima saboda wanda zai kawo maka kana iya cewa ba shi ba ita kake so ba don haka sanin jinsi na abin da kake so ya zama dole a ciniki idan za ka ba da sauki dole sai ka bayyana jinsi in baka bayyana jinsi ba ka shiga karkashin cinikin ka sada da mazan Allah ya hana eh, na hudu wato shine sanin nau'i nau'in abu kamar yadda ake so a san jinsin abin haka nan ake so a san nau'in abin kamar misali idan ka ce a fiye maka mota to motar kaga ka ayyana jinsin abin da kake so mota to motar kuma ai akwai nau'i nau'i nan ma kuma sai ka bayyana nau'in ka idan baka bayyana nau'in ba har yanzu ka shiga cikin kasada yace na biyar wato shine sanin kima al-miqdar yawa wani ga kudi sayo min mota daya kaga ka faɗi yawan abin da za a siyo maka ko sayo min motoci guda biyu shine al-miqdar idan ba a faɗi yawan abu ba nan ma ana shiga cinikin kasada wanda shi yasa aka bada misali da cinikin jahiliya mutum zai jefa dutse inda dutsen ya fada kawai da abin da ya ya fada a kansa shine aka saya kaga ba a san me zai fadi shi ba don haka dole a san jinsin abin da kake so a san nau'i kuma a san yawa idan an rasa sanin ɗayansu an samu jahilci dama jahilci shine babban siffar cinikin kasada eh, na shida shine fi ta'ayyin mutum ya ayyana mutum ya ayyana ayyanawa wato shine abin da zai iya bambantawa a nauyi ina so ka sayo min mota kafa da jinsi motar kirar honda to kafa da nauyi guda ɗaya ka kubuta daga almigdar sannan kuma za ka faɗi a ta'ayin za ka ayyana don a hakan ma har yanzu ba tsira ba ƙirar wata shekara saboda fandar ai shekaru daban-daban ne tana wa ka ba da kuɗi je ka sai mun fanda guda ɗaya kaga an gama wannan amma da ya tafi kawo maka fanda 1981 wanda babu irin ta ma yanzu a doron kasa sun bace kaga yanzu sai ku yi ta rigima don haka sai ka ayyana wacce honda kuma wani kira ta inda za a kubuta daga hadari a sannan na bakwai bakawai kasada tana zuwa ta wajen tabbatan abu tabbatan abu shi ta inda malamai suke misali da shi wato shi ne tsawatar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a kan cinikin dan ice tun yana kore bai riga ya zama ja ko yalo ba bi ma'ana bai nuna ba ba a fara cinsa ba a nan kaga babu tabbas babu tabbas game da yiwuwar wannan dan ikin zai tabbata dan kaga ƴaƴan itatuwa sun fito ba lalle bane ya zama su nuna suna iya bushewa su lalace saboda ka in kai cinikin amfanin gona saboda ƴaƴan sun fara fita nan kayi kasada ka jira sai ƴaƴan sun nuna sannan zaka saya shine sai al-imamu al-qarafi yace فهذه سبعة موارد للبروج waɗannan su ne matakai guda bakwai da cinikin kasada yake shigowa kasuwanci kada ka san waɗannan matakai guda bakwai alwujudu alhusul aljinsu annau almiqdar at-ta'yin sannan albaqa'u wannan guda bakwai in ka san guda bakwai din an gama duk cinikin da za a yi idan babu ɗayan bakwai ɗin nan to ba cinikin kasada ba idan ko ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan ya shigo to sai ya ce ha za marun kayi caca da kaso da kaki wannan cinikin da kai caca ne fa yi wa ha kulluha buyu'un jahiliyya kuma duk waɗannan da kake gani larabawa duk suna yi kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam muttafaqun ala tahrimiha larabawa sun kware wajen irin waɗannan nau'ukan ciniki na zalunci don ciniki ne na zalunci larabawa sun daɗe suna yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da ya haramta wa hiya muharrama me yasa aka haramta saboda kasada ne ko ba dan kasada kawai ba li garari al hasil min jihati eh, min jihati jahalati al saboda kasadar da ke cikin su kasadar tana da yawa amma idan ka sada ka dance babu laifi to kaga kenan ya kamata mu san wannan siffofin ka sada guda bakwai sannan ka sadar guda biyu ce akwai mai yawa akwai kaɗan wannan malamai duka sun yadda da haka ittifaka wannan ya zo cikin zabul ma'ad na ibnu qayyim al-jawziyya mujallal na biyar shafi na 820 fa laysa kullu gararin sababan litaharimi ba kowace kasada ce a kasuwanci take sa a haramta kasuwancin ba wal gararu idza kana yasiran idan kasada kaɗan ce karama ce la yumkinu al-ihtiraz minhu wanda ba makawa dole ne a samu irin wannan kasada a ciniki lam yakun an min sihhatil aqdi wannan kasadar ba ta hana cinikin ya inganta kaga kenan kasada iri biyu akwai kasada mai yawa akwai karamar kasada idan karamar kasada ce babu laifi idan kasada mai yawa ce haramun ne ya ba da misalai ya ce idan ka sai gida wanda mun karanta wannan a baya bayan da za a yi ka sayi gida a rasa kasada a sayin gidan da kai dole akwai kasada ta ina kasada za ta shigo ya ce misali ta kwandishan din gidan ba mamaki condition ɗin ginin da aka yi ba a yi kwandishan mai kyau ya za a yi ka sani idan ka ce dole sai an sai ka ga condition ɗin sai a rufe gidan kenan ko ga dole ka sai gidan a haka alhali ba ka da tabbacin irin condition ɗin da aka yi mai ginin wannan ka fada ce da ma makawa dole a yi haƙuri da ita sai ya ce nan misali na biyu eh, fi dukulil hammam mutum ya gina gidan wanka idan ka gina gidan wanka sai ka ce duk wanda zai shiga dari biyu ne idan zai yi wanka a nan akwai kasada domin wani in ya shiga ruwan da zai ɓata maka a wurin ya fi bokiti goma wani ko in ya shiga bai wuce rabin bokiti kawai ya abin da ya Ka kaga akwai kasada amma kasadar karama ce duk yadda za a yi zai fito ko zai bar wannan gidan wanka saboda haka dole za ka samu ragowar fa'ida tare da wannan abin ya ba da misali eh, wato da ya ba da misali da mutumin da zai ajiye kamar randa <clears throat> kamar randa misali kamar a kasar larabawa idan kana tafiya eh, a da na ko da ke har yanzu ma za ka iya samun wanda zai ajiye randa yana zuba ruwa ga mota idan ka ga wucewa kana jin fishi to ka ajiye su ne ɗaya ka sha ruwa to ai masu shan ruwan ba iri ɗaya ba ne wani in ya taho don baka ce motsa ɗaya ne su ɗaya ba ka ce ya sha ta ya koshi wani in ya zo ba mamaki ya sanya ruwan gaba ɗaya shi wani kuma ya zo motsa ɗaya ta ishe shi saboda ka anan ka sadar ƙarama ce ai ba zai tafi da randar ba ne ba zai tafi da kofin ba ko ai ka ta sauki saboda ka wannan ba ka raba irin wannan ciniki da kasada ya zama dole sai dai ka yi haƙuri don haka ba a cewa kowace kasada ita ce aka haramta ba kowace kasada ba ce kasada da aka haramta kasada ce mai yawa karamar kasada ba a haramta su ba eh, har yanzu ba mu bambanta su ba saboda haka a nan ta inda za mu bambanta su ta abubuwa guda uku na farko malamai suna cewa duk abin da ya shafi ciniki ko ijara idan kasada ta shigo kuma ta samu waɗancan alamomi guda bakwai wanda waɗanda al'imamu karafi ya kirga to la shakka babban kasada ce wanda haramun ne mutum ya kusance ta in ya shafi ciniki ko ya shafi ijara shine haya ko dago amma in sadaka ne ba sadaka kasada ba ta shigowa kyauta kasada ba ta shigowa ba a magana kasada ta wajen sadaka ko ta wajen kyauta ba ba me misali akai al-imamu karafi nan ma ya yi magana a littafin anwarul buru uh, juzi na farko shafin 151 yace sadaka da kyauta yana babin ihsani kyautatawa ne yani la yuqsadu bihi tanmiyatul mali wanda ke bada sadaka baya baya da ba shi da tunanin wai dukiyarsa ta haɓaka saboda wannan abin da yi idan mutum ya ware wani abu ya bayar sadaka shi a zahiri ya sani ba shi da wata riba ta duniya akan wani sau da ka ba kasuwanci ba ne fa ina hadhihi tasarrufati la yuqsad biha tanmiyatu mal bal in fatat ala man ahsana ilayhi biha la darara alayhi misalin sa anan shine kana da rakumi rakumi ya gudu me aka haramta game da wannan rakumi ciniki saboda idan aka yi cinikin rakumin nan alhali ya riga ya gudu to cinikin ka sadaka amma shari'a ba ta hana ka ka kira wani ka ce da Allah ka ku min da nake kiwon tsaye eh, na san shi ya gudu kana so ke ina so na ba ta musulunci ya halatta kuma kana da lada wurin Allah to shi wannan kaga kasada ba ta shiga sadaka ba kasada ba ta shiga kyauta ba abinda kai ka bashi ne saboda haka anan idan ya nema bai samu ba ba zai kushe masa ba idan ya nema ya samu ba za ka fi zafi ba don haka a nan ta kashin eh, kyauta ko sadaka ba a cewa kasada tana shiga babu kasada a wannan gefe eh, don haka malamai sun yi magana akan haka wanda shine abin da ibn taymiya ya yi magana shi ma littafin majmu'u fatawa da 31 shafin 271 eh, na biyu idan ya zama bayan da za a yi a raba abu da kasada wannan abin kasadar ba haramun ba ce kamar misali da muka bayar mutumin da zai gina gidan wanka ya ce ɗari biyu kowa zai zo ya yi wanka ɗari biyu ne wannan ba a rasa kasada a abin da ya aikata amma kasadar karama ce kasadar karama ce don bayan da za a yi karaba wannan kasada da wannan sana'a dole hakan za ka bari idan ma ka ce za ka sa doka ne za ka wahala to idan kasada tana tare da abu bayan da za a yi a raba ta da ciniki wannan kasada ba a ɗaukanta wato kasada babba ana ɗaukanta ne ƙaramar kasada amma idan ana iya raba ta da abu to wannan ana ɗaukanta babbar kasada wanda malamai sun misali a kai yana daga yana daga bayanin malaman usul wanda ya zo cikin al-ashbah wal nadair na al-imam suyuti shafin 228 ya kasance kasada taba'an ce la aflan taba'an la aflan sana'ar kanta ba ita ce kasadan ba saboda ka ta bude gidan wanka gidan wankar ta ba ita ce kasadan ba amma taba'an karkashin gidan wankan an samu kasadar wannan kaga kenan kasadar da ta zama asali na kasuwancin ka ba sai dai ta biyo bayan kasuwancin ka wannan kasadar babu laifi game da ita malamai sun bada misali a nan kamar mutumin da mutumin da zai cinikin dan tayi bai wujjani ne fi butunil an'am wahda ka je ka samu bafilatik wannan saniyar tana da ciki eh na sayi ɗanta kaga ka sayi kasadar amma inda za ka ce na sayi saniyan kaga ka sayi ta gaba ɗaya amma cikinta akwai kasada saniyar gaba ɗaya ka saya ba ka sada ne babu laifi tun da ka sayi saniyar gaba ɗaya tana yiwuwa ta haihu tana yiwuwa ta ɗaya ne tana yiwuwa ya'ya biyu tana yiwuwa ma ba za ta haihu ba wannan kaga ka sada ta biyo karkashin cinikin ka ne ba asalin cinikin kansa ba amma wanda yake yana son a sayar masa da ɗan tayin da ke cikin saniya banda ita saniya kaga cinikin ka sada kai tsaye ka ya yayi ciniki saboda ya sayi abin da bai kai shi ba amma ka sayi saniyar ita saniyar ka santa sai dai a tare da ita akwai abin da baka sani ba kaga ka sadar ta zama taba'an la afla saboda ka anan wannan ka sadar babu laifi game da ita malamai suka ce haka nan mutum da zai sayi dabba tana da nono a mamanta wannan cinikin ya yi cinikin dabbar kanta amma tare da ita akwai kasada domin nonon da ke cikin ainihin mamanta ba yi da tabbas a kai amma tun da ya sayi dabbar gaba ɗayanta bai yi cinikin kasada ba amma da zai ce nonon dabbar kaɗai nake so kaga ya cinikin abin da ya jahilta saboda haka cinikin ya zama haram so babban siffa na ainihin algara wato shine ciniki akan jahilci duk abin da ya zama to baka san shi ba ka saye shi to mutum yana shiga kasada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara kai abu na uku shine idan ka sada kaɗan ci ya za mu yi mu gane ka sada kaɗan shi ne ya zamanto abin gaba ɗaya ka saye shi amma ƙarƙashinsa akwai ka sada wannan babu laifi misalin sa a nan za ka tafi ka sayi madara madara ko pig milk ko wani abu haka ai madaran a rufe yake kai dai ka sai gwangwani ka ɗan girgiza ka ji motsin akwai wani abu ruwa ruwa a ciki kuma akai zahiri madaraci kuma jama'a sun shaida tsawon shekaru kowa ya sani wannan shine fit milk hakika idan ka saye shi idan an buɗe za a samu madara haka ne ko kaga an shaida kuma madarar gaba ɗaya ka saya saboda ka akwai ka sada, la shakka akwai ka sada domin ba lallai bane ka bude ka ga madara amma shin zaka ce ni ba zan sayi madaran nan ba sai an huda na gani shi ne shagon zai yasa kaga kenan ba ka raba kasadar da ainihin abin saya to idan ya zama kasada tana tare da abin da za ka saya ba a raba to wanda shi ake nufi da karamar kasada karamar kasada wanda ba a raba ta da ciniki wannan babu dai, saboda ka za ka sai madara ba ka san me ke ciki ba za ka sai gesha ko sadin an nuna maka hoton kifi ne a ciki amma ai baka gani ba saboda ka sai abu majhul amma tun da abin da ka saya gaba ɗayan shi ne ba cikin ka saya kace ban da gwangwanin ba gaba ɗaya ka saya kuma jama'a sun shaida cewa wannan abin lallai ana samu haka ne malamai suka ce wannan karamar kasada ce wanda ba ta raba ta wato da ainihin ciniki saboda haka yasa inda za a ce duk kasada haram ne to wallahi abubuwa da yawa ba za mu saya ba saboda akwai kasada kusan duk abin da muke saya abin da ake la'akari da shi shine kasadar tana da yawa ko ba ta da yawa sannan kuma kasadar ita ce katin kara ko kuwa abinda ka saya ne karkashinsa akwai kasada saboda haka idan kasada ba ta zama aflan ba ta zama taba'an wannan kasadar babu laifi sai za ka samu mutum ya tafi sayan kaya wasu ma takalman za ka gani a cikin kwali ne an riga an rufe an sa leda an yi sile kuma an manna kuɗi ba za ka ce wa mai shago zan bari sai na ga takalmi ba ko ku sai ka kawo sai na ma gwada ba kowane mai sai da kaya ne zai baka damar ka gwada ba da baka san size ɗinka ba ai ka san kafanka saboda haka wannan takalma size kaza ne kuma a rufe yake an sa leda ba za ka ga cikin shi ba sai dai ga hoto a baya haka za ka saya sai ka koma ka san ku sannan sai ka bude ka gani wanda yana faruwa da tufafi da kayan sawa da yawa za ka gan su an yi sile ba yanda za a yi ka gani sai dai kawai ka saye shi a halin kasada amma wannan kasadar karama domin abun gaba ɗaya ka saya tunda abin gaba ɗaya ka saya karamar ka sadaki inda za ka tunkari abin da baka sanin ba ne kaɗai ka saya ba tare da ka saye shi umuman ba wannan yana zama matsala in ka tafi ne. za ka sai magunguna za ka samu gwangwani ko robar da aka sa magani an yi silin eh, in ma panadol duk abin da ka sani za ka ga an riga an yi silin ba ka ganin kwaya sai ka buɗe kafin za ka gani ba za ka ce ban yadda ba sai an bude na an zuba ni a hannu na gani kafin in saya kaga kenan cinikayyar mu da akwai kasada da dama a ciki amma kasadar ba dukkan ta bane aka haranta idan za ka sayi abu gaba ɗayan shi karkashinsa akwai kasada malamai suna cewa babu laifi karamar kasada ce amma idan za ka sayi kasadar kanta ka tinkare ta wanda shine aka bada misali kamar dabba tana da ciki ka ce dan cikin na saya kaga kasadar ka tinkara amma inda za ka sai saniyar gaba daya wanda saniyar kuma tana da ciki wannan ba ka sadar katin kara ba babu laifi game da cinikinka wanda ya zo cikin shafin nawawi ala sahih muslim juzi na goma shafi na 156 saboda ka a takaice cinikin kasada yana da wasu siffofi na ɗaya mun yi magana akan kasada tana kasancewa ne ta almajhulu qadaruhu wa sifatuhu duk abin da ka jahilci yawansa ko siffansa imma ta kuɗi ko ta ainihin shi kansa to wannan shine kasada take shiga cikinsa wanda mun ba da misalai da dama a kai kamar al'imamul farafi da ya bayyana siffofi guda bakwai da kasada take shigowa ta yawan abu ta siffar abu ta jinsin abu ta nau'in abu wannan abubuwan da duka ya kamata ka kiyaye saboda kar mutum ya fada haɗari na biyu adamul kudurati ala taslim duk abin da zaka saya ba za a iya baka shi ba to nan ma ka sada ta shigo wanda yana cikin bayanin al-Imam malik ka sai abu amma ba za a iya baka ba kaga cinikin kifi a ruwa ka sai abu amma ba shi mai kifin ba zai iya dauka ya ce gashi ba ka sai tsuntsu a sama mai tsuntsun ba zai iya kamo shi ya baka ba ka sai dabban da ta riga ta gudu ko bawan da ya tsere kaga cinikin abin da ba za a iya baka ba shine adabul qudrati ala taslim al-imam malik ya magana akan sa littafin muwatta shafin 578 yana cewa min al-garari wal muqatara an ya'mida ar-rajulu قد ضلت دابته او ابقى غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا mutum ne dabbarsa ta gudu kuma ita wannan dabba za ta kai sule hamsin fa ya kudu rajulun sai wani mutum ya ce ana a kudu minka da ishirin na dinara na san wannan dabbar taka da ta gudu na san kudin ta zai kai sule hamsin ka sayar min sule ashirin in ji alimamu malik in ka yadda ka sayar min sule ashirin zan baka ka na saya fa in waje da hulmubtaru idan wanda ya saya a sule ashirin ya samu zahaba min al-ba'i 30 dinara kaga shi mai kayan mai asalin dabban yayi asarar su ne 30 wa in lam yajid wa in lam yajid idan wanda ya saya a tuli 20 bai samu ba fa zahaba al min al bi 20 dinara وذلك من أكل المال dama mai kaya ya karbi sulanka 20 ka tafi baka samu ma dabban ba kaga mutum yayi asara wannan shi ake nufi da cinikin kasada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Eh, na uku shine cinikin abin da ya zamanto ma'duman babu shi gaba daya abin da babu shi idan kai cinikin dan ice bai riga ya nuna ba kana cinikin ma'dum abin da babu dan ba lalle bane wannan dan icen ya nuna ya kai lokacin da za a ci dan sa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, a hadisin Anas bin Malik manzo Allah ya hana cinikin dan ice hadisin Jabir bin Abdullah da muka karanta har sai wannan dan icen ya yi launin ja ko ya zama launin yalo akwai hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin dabino hatta ya zuhu har sai ya nuna fa qulna li anas aka ce ma anas ma zahuha kala sai ce tahmarra wa tasfarra ya za a yi a san dabino ya nuna sai ce tahmarra wa tasfarra wato dabinon zai zama ja ko kuma zai koma yalo ara'aita in mana Allahu samarata bima tastajillu mala akika kai da ka sai kaya kafin ya nuna sai ana sai ce tana yiwa Allah ya saukar da annoba abin bai kai ga nuna ba kai ko ka riga ka karbi kuɗi kaga ka ka karbi dukiyar abin da Allah bai riga ya halicce shi ba hadisin yana sahih bukhari don haka cinikin kasada yana shafan kusan dukkan nau'in ciniki wannan dalilin sa ibn hajar ya kawo shi a ƙarshen babin farko da ya kawo a kitabul buyu wato babin da ke magana akan nau'ukan cinikayyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar a kai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu da abin da muka dace da gaskiya ya kuma gafarta mana abin da muka yi kuskure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك